Kalangu, studio Kalangu. yana Kalangu, studio barkamu da warhaka karfe biyar da minti talatin. Yau Litinin 26 ga watan Ogista 2019 ga kan labarin. Yankuna da dama na ƙasar Nijar sun fuskanci ambaliya biyo bayan malalar ruwan sama kamar da bakin kwarya a satin nan da ya shuɗe za ku ji raskuna a cikin shirin. Babban kwamitin sadarwa ya buɗa zaman taronsa na wata zuwa wata yau da sai a nan yame zaman taron zai nazarta batun tallafin da ake baiwa kafofin labaru zubi na shekara 2018 muna ɗauke da cikon bayani. a shafin rahoton musamman kamar kowace ranar litinin za mu samu masaniya kan batutuwan shari'a a yau batun safarar aikin jabu da hukuncin da doka ta tanada a ƙasar Nijar a kan sani juju goje maimuna gazibo za ta ba mu haske. Sunana Gungu Muhammad Dantan yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla da yanayin halin da damana ta bayar yanki zuwa yanki. mutum hudu suka mace mace ɗaya da yaranta uku gidaje fiye da ɗari suka rumje sakamakon zubar ruwa kama da bakin ƙwarya da aka samu kenan a garin babban jibji da garin makwasa ta gabas a cikin kwamin ɗin dungu a gundumar kance yaye yawale magajin garin ɗauke da bayanin sakamakon An yi ruwa masu yawa a cikin daren 23 zuwa 24. Wannan ruwan sun haddasa barna na asarar rayukan mutane hudu, mace ɗaya da kuma yara uku, da ɗakin ya faɗa musu. Akwai iyalai hamsin da gidajensu suka faɗi. Wannan gari ne na farko da ake kira Bambaji. Sannan akwai wani gari da ake kira Makosa ta gabas inda fiye da iyalai hamsin gidajensu suka ruguje. Matakan da muka ɗauka a karkara shine ba mu da isassun hanyoyi, amma muna shan hankulan al'umma kada su zauna a cikin gidaje na laka, su fi baiwa gidajen zanaku amana fiye da na laka a cikin irin wannan hali. A wani bangare kuma mutum biyu suka mace wajen ɗakuna talatin suka rumje dabbobi da dama ruwa ya yi awon gaba da su sakamakon asarar da malalar ruwan sama ya afka kenan tsakanin ranar Juma'a zuwa Asabar a cikin garuruwa da dama na gundumar Walam jihar Tilaberi. Ga cikon bayanin da Marsadu Sumaila shugaban gundumar Yama Ilyasu Gumandai. A garin Walam an yi ruwa da su kai milimeta 110. Ton da Kiwindi akwai garin da aka yi ruwa da su kai milimeta 140. Akwai wuraren da aka samu barna da'irar Walam gidaje 30 ne abun ya shafa. Mutane sun kai 158 da barna ta shafa inda gidajensu suka faɗi. Ita kuma da'ira Ton da Kiwindi iyalai 42 ne barna ta shafa wanda idan kuka ɗauki jama'ar da suke tare da su suna kai 267 da da'irar simiri mutane 26 magidanta ne barnar ta shafa tare da iyalan da suke tare da su sun kai 117 dingazi ta natsace ta fada inda ta kashe mutane biyu uku suka shikata gidaje 22 suka fadi ƙananan dabbobi biyar ne ruwa suka tafi da su mu kai na haro bisinda daga bakin kogin isa mu koma arewacin ƙasa Garuruwa da dama na kawar cikin gundumar Bilma jihar Agade suka fuskanci ambaliyar ruwa dangance da zubar ruwa kama da bakin kwarya da suka malala a kwanakin bayan nan kwamin ɗin uku wato lamarin ya shafa wakilinmu Musa Mamman ya tuntuɓi shugaban gundumar Bilma Budu Fatumi sai ya ce. kwamin rural na jado da aka yi ruwa akwai wani kori da ake cewa kori moyoguwa can ne ruwan ya taru ya shiga cikin gari gidaje 41 ne suka fadu kuma bayan shi akwai shago shago cikin kasuwa shago goma sha hudu akuya shida sun mutu akwai kwamin rural na dirku kwamin rural in dirku ba garin dirku ba ne akwai wani garin shi arewa da dirku kilomitar 45 wanda ake kiran ane mutane nan ma uku ne suka jimu guda eh, mummunan rauni don an kai shi likita bayan wannan kuma gidaje 29 duka ruwa ya tayi da su dakuna 22 sun rumje magazin na abinci biyar sun rumje akuya guda ta mutu bukka guda kuma shi ma ya fadi duk dai a arewacin kasar magidanta 97 da suka jibinci mutum 565 suka fuskanci bala'in ambaliyar ruwa da suka malala satin nan da ya shuɗe a garin arlit sakamakon da ma'aikatar 'yan kwana-kwana ta bayar ke na arlit din mataimakin farko na magajin garin arlit da wakilin mu mutari abdullahi ya tuntuɓa hassan hamani ɗauke da cikon bayani an gama arlit da gominak mun samu abin da ake cema menage gidaje ɗari ba uku gomiya tara da bakwai wannan su ne gidaje wanda abubuwan ya taɓa a cikin wannan menage kin ɗari ba uku mun samu mutanen wanda abin ya shafa ɗari biyar da sittin da tara kuma dukkan aka yi raskwana da gidajen da katangogi wanda dai ya taba a yanzu muna da kimanin gida 147 to amma abin da zan kwatanta wannan lissahi na safar pompiye ne mutane muna son su gane wannan lissahi na safar pompiye duk ko ina da shi ne ake aiki bari mu leƙa yankin maraɗi ɗakuna da shaguna da dama suka rumje bayan zubar ruwa na milimeta 176 a garin gula wato kwamin ɗin karkara ta gundumar da ƙoro jihar Maraɗi, wakilin mu Adamu Umaru ta wayar talfo ya tuntuɓi magajin garin Rabiu amani sai ya ce. da wannan ruwa da an kai sun taro har da gida har kuma rijiya wadanda tsohon gari na gula ruwa sun je ta sagar ta hada ta shaye matsaloli kuma wanda muke gani za su biyo baya za a samu cizon saburo da yawa tun da waɗannan riyoji da waccan ta gabar da wadda wadda a yammacin da duk sun zan taɓa kamayya mayya duk inda adda wani gida nan yawa da wannan riyoji gidajen ruwa sun tsaye don ko abin da muke kira dai shine a kai musamman mutane tun da wanga lokaci wanda mutane har da su haji kuma yanzu wanda Allah ya sa gidan shi ya kwadi bai da wurin da zai shiga kenan muna kiran na san da su na taimaka da su wannan fannin abinci kuma me isa da kuma tace mutane sun jiya sai da gidaje wanda suna zabi shaida za su faduwa A wani fannin kuma cibiyar katifin jini ta jihar Agadez a balbalinta ne a ranar 19 ga watan Ogista da ya shuɗe aka gudanar da shagulgulan sabgar sallar ce ranar da aka keɓe duniya baki ɗaya ga batun kai agaji jin kai ga adama ma'udin shine mata masu kai agaji hayu halil ikiri mace ta farko a wannan ɗauki ga jihar Agadez ta ma wakilinmu Musa Mamman bayani. Euh, Shiga ta cikin ayyukan jin kai ta fara tun a shekara ta goma lokacin da wani aiki na gaggawa ya taso a bangaren fam. tsohon shekaru biyu na yi aiki gadangadan tare da jama'a inda nake kula da fannin tsare-tsaren kaya da sauransu. Ina kulawa da akalla mutum ɗari. Bayan wannan ina huta aiki a Dosu, Tilaberi inda nake haɗuwa da masu ƙaramin hini. Wasu sun yarda da ni suna bayyana mini sirrinsu daga nan na yanke shawarar cewa wani ina bukatar na kawo shi agaji ga ya kamata in ba su kulawa musamman ma mata da yara babban kalubale a bangaren kungiyar shine ganin matsayina na mace kuma gashi ina da babban mukami kulawa da manyan mutane wanda suka girme ni kai wuya da farko suna baya baya amma da nan musu harshen abzanci sai suka ba da kai na saurare su daga nan sai komi ya daidai aiki biyu za a girka a yayin zaman taron wata wata zuwa wata da babban kwamitin sadarwa CSE wato aka da ya buɗa zaman taronsa a yau da sahi a nan ya mai rukuni ɗaya zai karkata ne kan batun ba da tallafi da ake baiwa kafofin labaru aji na shekara 2018 Rukuni na biyu kuma zai karkata ne ga batun kariyar yara da matasa. Bari mu saurari mai rahoton farko na CSA Sani Ayuba Kaka. A yayin wannan zaman taro za a girka gungu biyu na aiki. Ɗaya bisa tallafin da gwamnati take baiwa kafafen yada labarai masu zaman kansu na shekara 2018. Ɗaya kuma bisa nazari akan wani littafin aiki CSA bisa kare haƙƙin yara a fannin kafafen yada labarai haɗin gwiwa da ƙungiyar UNICEF. Sannan akwai batun da za a tattauna wanda shi ma yana da matuƙar muhimmanci shine bisa tsarin bada da lambobi ga sabbin ga sabon tsari na talabijin bisa hanyar tsarin tafiyar da TNT. Tuni duka talabijin na ƙasa suna bisa wannan tsari. Ya rage wa CSC ta rarrabawa kowane talabijin lamba. Da zaran CSC ta aiwatar da haka za ta aikewa ma'aikatar yadawa domin ƙaddamarwa. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. kafofin labaru na cikin zaman makoki omar jallo ɗan jarida ortn da ke zaman ritaya ya rasu a ranar asabar bayan wata rashin lafiya a faɗar na kusa gare shi jiya aka yi jana'izarsa a makabartar yantala a nan yame allah ji kan rai jiya kuma lahadi daraktan gidan rediyon alternative ta agades mamman kanta shi ma ya rasu bayan jinyar rashin lafiya a babbar asibitin ta agades yau da sahi aka yi izarsa a makabartar agades allah ya ji kansu ya sa kwanciya hutawa amin Kaso 31.64 bisa ɗari adadin sakamakon nasarar da aka samu kenan a jarabawar Birebe na shekara 2018-2019 wanda a hukumce ministan ba da ilimin sagwandari ya bayyanar a ranar 22 ga watan Ogista sakamakon da ya yi ƙasa da maki takwas bamban da na bara. Daraktan sashen jarabawa Abdulrazak Adam ya Yama Musa Hassan ƙarin bayani. A wannan shekara mun samu sakamako da ya kai kashi 31 cikin ɗari. Wannan sakamakon ya ɗan bambanta da na shekarar bara. Mun rasa ɗigo bakwai zuwa takwas inda sakamakon ya koma baya. Eh gaskiya ne jama'a suna cewa akwai kuma bayan ilimi ga ɗalibai da malamansu. Duka waɗannan abubuwa ne da ake faɗin haka amma ba a yi wata ƙididdiga ba a kai. Rashin samun nasara ga ɗalibai abu ne da suka rago tun daga tushe. Misali, ɗalibai na ajin CMD da suke tafiya college kashi ɗaya ne cikin uku suke hucewa. Akwai masu maimaita ajin, akwai kuma waɗanda ake kora. Duka waɗannan abubuwa ne da ya kamata a yi nazari a kansu. To madalla yanzu kuma sai rahoton na musamman. A ranar yau da yi litinin wato Juju Goje Maimuna Gazibo zata ta ba mu haske ne kan batun wato irin ayyukan da ake na jabu da kuma wato abin da hukunci ya tanada a dokar Nijar da kuma irin yadda ya kamata a bi sau da kawa ga wanda ya aikata irin wannan laifi. Bari mu saurari zubin abin da goje Maryama Gazibo za ta bayyana muna. duk wanda yake ɗaukan aikin wani yana rarraba ma mutane ko yana sa cikin talabijin ba tare da samun izinin yin hakan ba ko kuma samun izinin daga mai aikin da kanshi ana ɗoka shi tamkar mai sarrafa wajevu. ana iya liƙe shi na tsawon kwana goma sha biyar ko kuma wata ɗaya daga bakin goje maimuna juju Sarrafawar jabu wani laifi ne da bangaren doka na hudu shahi na 372 na kundin doka ya fassara a matsayin duk wani sake rubutu ko kida ko wani zanen da wani yayi kai kuma ka dauka ka sake maimaita shi taktak kamar yadda mai shi na ainihi ya yi shi ba tare da sanin shi ba. A takaice sarrafawar jabu a fannin rubutu shine ka dauki tsarin da wani marubuci yayi kai kuma ka zo ka rubuta naka. A bangaren yin zane kuma sai ka duba yadda wani ya yi nashi zanen ka zana kamar yadda ya yi sannan kuma ka aza sunan naka a kai a fannin masu waka sarrafawar jabu wani mawaki ya saci wakar wani mawaki kuma ya sake maimaita ta sau tari sai ka ga mawaka suna korafin cewa sun yi wakar su kuma wani ya zo ya dora ta akan cd kuma ya saida da arha wannan laifi ne in dai ba mai wakar bane ya baka izini ba misali ka ɗauki tutar kasa ba tare da izini ba ka maimaita kan wata takarda ka rinka saidawa kuma wani irin hukunci ya rataya akan masu sarrafa wajen In kotu ta yanke ma hukuncin sarrafawar jibu, to zaka yi zaman kurkuku na kwanaki goma sha biyar zuwa wata guda. Abin lura a nan shine in kun shigo da kayan wani cikin ƙasa ta hanyar sarrafawar jibu kuma mai kayan ya gano da ku to zai kai karar ku ga hukumomin ƙasa kuma za a hukunta ku da laifin sarrafawar jubu da kuka yi. Kenan a duk inda kake za a gano ka kuma a hukunta ka. Ina makomar waɗanda suke ɗaukan aikin wani ba tare da sun bayyana sunansa ba. A ɓangaren karatu ana iya cewa ba laifi ba ne, amma a ɓangaren malaman jama'a laifi ne babba. Kamata ba mutum ya bayyana sanin shi, ka yi amfani da shi kuma ka kasa bayyana sunan shi. Kamata ya yi ka nuna wasu alamomin cewa wannan na wane ne, kamar yadda aka koyar da mu a makaranta. Abin da ya sauƙaƙe nan. ai saurare lafiya.